الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فكرنا كما ما على روح انجار السنة درسنا تفسير يدرو كله بنت رمضان كاو تلور هجرة سعدون يرجون في دون لكو تلورين على ما كاو في دون لكو ديون كنت في دون دين في دون لكو أراكن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 ربكم عما آتاكم الإسرافية أبي ما سجر سريم أضاو كم علامة يام على محمد صلى الله عليه وسلم يعيفون ذن اسم نمن كولي لوران يميرو كرازو دون يعي محسن يتي نميا كسر المديوي نعم بديوي أنا ما كما يوانا ومنهم فرصا دي كما منافق أجي بدي من يستمع إليه كم دون ياكر ذنبا يقول تعالى مخبرا عن المنافقين bi bana da ni mu wakilati fahimi min bulun za a su garan za kalan kuma ya bayan sirrin din haitu kanu yajlisuna ila nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam isa rufa alaihi salatu wa salam bin namzi ni wa yastami'una kalamahu man za kirnzi ni fala yafhamuna minhu shay'a ay matrun atzain ba wa idha kharaju min indihi nazun taliya qalu sandiya sagulzain alladhina utul ilma amdana shuru ilmu jina ma'ana sawa ko zuro da yasan dia guzen die ai sa guzen ma za qala anifa ni loktu gana ko zuna da ai guzen nam zana da yakin ga mara mana jin amma sorin kuro kinawi da ai guzen kuma dalilin sa nam zana din karo ta wanda su sulasu su sandiya fi sasin arbi ma su sulasu su imana da tira su sulasu su amali la ala yanzu an biro bulin izu arbi karo zariyata namar islam da sai rasu from hanzai har maro ma kwana ani ba ta hujjanu la ya ma qala wa la yaktarifuna a wa alai salatu gujin dura hangal zayin kuru sai zusta manno sun zuma da zayin ulaika sande mai alladina taba Allah ala qulubihim sande kuma alai karun za zai su kana karun ro alama khatama Allah ala wa wa wattaba'u ahwa'ahum sandi hawan zaza da ji asu zai baro wallo wallazi na hadadu amma amshi motana da sai mumin na dai tambiya yake su lalura ne zuciya zadahum imana imana za su rain wa atahum taqwahum qur'ala risan za sai rocin da dalilla kashi mun zaro zadahum huda wa atahum taqwahum gayya da yi za har fa amanu فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون يثلث في مؤمن لساس إيمانا سرين إما حرلا أمرتين شاقيرو وإما هم دفلتين وإما شاقوزنا فلتين ما ننسخ من آية أو ننفها نأتي بخير منها أو مثلها tambayar amari da ala ya fura zuga da suriya a da yi wajen a matsayi a yanzu kama an yaro jiwo zana da kurwacin da la da sauri wa fasu a yi yin shi a wajiya tambiya yaro kan munafik da a yanzu da dimiya ya mana zo kanin ba da ala wa lamanin kwaromiya da ya yi kilan da sarki da ya kama yi wani sandi an ada ya sari ma ada ba hal yan zuruna shi a wala gare zai neman da yawa a yi maje zai mawa a yi fa hal yan taziruna ya dai illa misal ayyamin lajina kalau yi. wani nadiyan fa hal yan zuruna illa sa'a ai magrezan wa ba illa ne rawa daga ima an ta ajiya hun bagata ta daban ta yau ishin hawa ne rarwa dinna ta manta ta daban ishin turku baharan kuma ya guzuna ya kanan lamar da rawa ce ne na da ne a kaudoro لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك خبير عنها قل إنما علمها عند الله أدي بي فلدي بي طهالة وندي ليرى واتديك إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها وتبى هواه فتردى وندي وندي يا ليرى واتديك خمسة سرين دي Ishin ishin da ma amma da ba ga tata da bana alai salatu ko zuna malayya man un mutuma da ku jin loma go zuna cin zuro kam sadin to ndi cin zuro cikin ba kelin zu sa sai kam ndu mujin ba kam gattin to ndi sai ba yadin ga yi kasuran hajin to ndi kirijin ba arero da yararwa ndu so biya ade ko zayya biya ade yi a wannan da ya ci ro ci kuro ba da ta wanda har ma kuma da yawano sandi a waje zai ba illa an tafi a musa'a ba ga tatan no zai waya faqad jaa ashraquha tartare rawa ce da isana ya ai ta iqtirabiha ala alama karan da tun zai da isana alama da rawa ce da karatun jama'a sallallahu alaihi wasallam na sori dare da shi man dare ne yau gawan zan ne gari ba har ne rawa na sau? lalle rawa ta karatun sana ndio ba ta alayhi salatu ikhlas ne sai alama da rawa ce nawa dio da rai mai ba ba tana alama da rawa ce Allah dole kwa gar kurojo an buladi a isa wa an tara الخفاء رعاة يتفاولون في البنيان أم بلا جاي إسا برنين قرن قلان قلا سليم ne birni ya ruwa kurar nan nuwa ne an bula ya yi isa hundar san ta kwaze kuru junu san diya gawi yo an alama ne rawa kin ka alama ne yana wafiyan kara ya zongo kam ya zongo, kasratul harf alama ne yana wafiyan kara ilmu barawaki ilmu gana jisar umman yurfa'ul ilm kurusun taqarubuz zaman zaman ne karnatu dika mara mazan ko wani kungo ramazan gare suna. dika ma san goyen goku kawo ma uzumiyana nan gari kuma zuma sarari na biya zuma gare isna adayiro hudu gone wa daidai nan karan mutun zurri alama ne rawa tiyan kara alama ne rawa tiyan kara kam mo zaram ba sai ta nonuma alama ne rawa tiyan kara nyiro kunjo sariya runimi kam nyiro awata ada wuratin indan zare indan ruwa daga ma wurawa da kin kusum ni ne dero hm? da nyiro ha alama ne rawa tiyan kara aw haram da halal lo am sai alamar yara wace ne kara kan zinan ga wutu kusan jiya ga wutu kasuwan ga wutu mashiryan ga wutu kada ya yanzu a wanzu a rutu wa an tare da amatu rabbata a suna amari ya yi ro kamun mara ma a wani mai ro sawa mai magwani ne adil alamar yara wace ne kara wanda alamajiri a daidai kada isa na fai da zama wanda ya arishi ma alamatu sa'an as-sughra do alama le rawati gana gana kura kura da mani minna ma di lo zulan barikin nan ma di kufin alayhi salatu ma di minni ismuhu min ismi wa ismu abihi min ismi abi shi sun muhammad bin abdullah shi ma di ma di shi ayi kuma awai ga mbe do gratana fun tulin wa daga yi a a har ma di gire ne ya gunzuna mutum mahadi sulin allan kuro dajjal sulin nabi isa zabcin ya jijo majuj sulin kangal bujan sulin kuma da reyo kamfi cide gidin kamfi cide fitan kamfi cide jazira arabi kundula sulu amma dujin bai dabban bai sulin wai da waka alkaura alaihim أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس قالوا بآياتنا لا يمكن دبا رسولي دبي الله أعلم لا سيكرم نبي صالح يجي كرم ذلك ta kalimar rikirnuna din tara da su su walfi gratis da ya rawa ciki sha su ne a biya kamar da dabatan na kira rasulu amma na kana yi ya zara zirin a na هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء نالو ني كريمة رونيا سنادا على يسنز كريمة سبوزنا نالو ني سنز كمان دي قلت سرائي دي دابا سدانو كلي أي كريمة قلت يلي شيخ سمع رحمه الله يا دابا سنة رمان دانين أو دابا سنة رحي كي زوا دو دابا دي أو أي سمع على مالي رواسي سيارة كرا كرا عليه السلام جونو على منا سرسري دي أو kulu lubkata kullu lubkata gra sallan doni ngai mosulan kam ni miya da zeno no surfi zai ne wanda da su yayi alama sai ne o ade fal isna de da suna da ingawa din ade isha ade zain ade isha ade zain ade isha ade zain do da sai mi o sadaki mi o sadaki ya ko ari cino ru gire ne alama an goyi isna da ko an so kurwa zai imana jin mai faida jin ba kirin mai faida jin ba sarin mai faida jin ba karni ne bai da girma allah da kwa mangon kufin shi kotu ma dusomi kunye ibiya ana kuma makasu da su na sarin ya gaya ya kausu bane ne na dubo wani mai jini ba da yin duso nuna adai kuma da lokacin kun da su sirana ba da yanayin allah da kwa kuro cino da ya ishi zo zo ba wani adamu kidiro ga anan gone kuro kudede au ki modro ya dede san maso kidiro ga ga en dosen dosen dosen na de sa chuno di isha kaman de injila su sain tami de injila tur kama irrajul ne inji shi ma da zuciya alal karu ci kidiyan san maso alakid alama gari garisa rogo au doya au dangari suro kidiyan sikiniya sikira do ya lanu ya tulowi wanda ya alai da san masarauci ne alakata tsirata waza kimbobe allah don sashi noyi da sun manufi kafihi ukura sai da hun kiyamun yanzu fujiya da ya kwanu da su a shi ma lairawa a tulu yin ma da ce wani ma inda zaka wani zunsulin na bo suna ramejin na ramar wani ne a wura masu rumanu ne mai girma yin يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له يستبوا بوزر الجمل إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها أيوازين كم بيقول يومئذ تحدث أخبارها ni ayi wa zo ne kuma dai laira da kuma wanda ya angarto su da ai majizin ma ba illa sa'ata an ta'ati hun ba gata kilera wata hayyaki nodi ta da baki shin amma fa kada ja'a asraquha alama hanza isna alama lera da isna yau dai ai fa da alama dino cewa kinshin zayo kinodin kuwa zin yi dinna ta fi wajin na fi isra'ila yau kuma wajin ya bari wajin amma alama da duk so kurarin garanin isana yayi ada alamaza cinodu ɓe cinodu lokkutu ɓe ala gani andumanoni alama lera wase iman masai notun zuri imana kan masarai kinje ala rawalcin ruwa rawalcin gina da ya banga su faijin banyi ala da mama Awa wa adama yin da yi lera wase yin gulzain da alama kuma sanana gulle na landasa wa azin kura da bin masu nan manama go za ara mari su su mara da zina san mawa a zina a wa haram ma sun zuge nan botu mballa sun zuge yin botu eh, riku sun jiya sun zuge yin botu sabis ta gida ne eh, awara ne shi yin jidima kinzuna sun zuge yin bautu kuru kinzuna yin guduro kalalayyar kan bai kinzuna su ne wani nan guba jiri a dai ruwa ta kamin yan za a wani za a yi mazin ruwa gotu wazina Kure waziwa kureyarwa na kasu dawa litilin faldama litilin na rafal ma'un an bulariya duk korogan lafta saudi arin mai arin gauri mai gauri garisa mai garisa san man sau da salajin kaso yin garirin kaso da zuyin amma lafirin da shi ma damjin ma a makudin da bula ya faldin kaso da wa na na ne yau na lalai ne a kan jingu ne da kan jingu da ya alama kaso kaso ya na da maya yo ilmu hafi ngoy ilmu dikra no amma da sima ilmu alama ilmu jenda bara irin biyan da ko awla killuno ni miya malam malam numa lemin kam yoni min bani ni kemura kudin kom ni miya da yi kam da mai kira o am so ada kanya da so ada kala nen dai murutu yahudu sanna so ada nan ne karani malam gofar nan numa amma karau Allah ka kam lama da intira ma da bungurum ni kam lama da su jiri jirin kam ma goni ni dun dun yiro sapike da ma da cho adairu yoro inda so biya zahir a kan kamar abin da ke suna a ala sarana ya ta da roga na ya adage a biya mutum gira ba ajiwa yiro kun huna cinwa ka zama zun shawa da ida hannu biya gwangujin baya ya biya shi makamu da imana ai awa an fai da tara amfani ne ya tsarama ya ba. nda kam da zuka mu laron ya sana ne wal zuka mu zuka laron ya jo wal zuka mu zuka mu laron su kun zina ya kare kuljo ji so su ma hawar audi ne mata rodiya kamu zun ya za kare kamu ke rorun ya zu ta an wato kam biyan kamu da gulan da rodiya ta fata kwati da rodiya kawo gana su ya shi da ta manna suna wanzu walle na faru wasu ke da jin nan jin kawo gana su ade yi kan shiru do isa ta zarkata walle kama su gozo wanda a yi guza wanda mana mini le gozo kama su sari gurza mara kulbe zar sari kina da man na rami miliyan kalgo za sari da ya kamura fasiri wani an sadi ya sari ya kamura fi jata na jin fasa kuma na masu nan kama hajji na jirgin kai kai wanda alama da wasu yadda da insana biya kino wani gure kuma dia kanadi ma gira ni gira tana karotini no wolona kwa kuri mangundu buju da na la dil kam da ga jine mangundu mu koyi na da kwa kuri ni je tin yana yo tin yan dare ni min nono dare ne min ha yakin jala ya ruyin nan bulari wasu mafi nana fulayo ba ni am lardi beni hawa miyan tiwon na sai mana sarin na ni fulayo ba kafafin ni so wasu ya da kawai kalar roba miya da kudu min duk suru bulari man goro da ya fanzai baya simulai mangumin fito ma da datin zuwa numaro gudu mangun bidiyon kura bidiyon numaro abu fuja dinar to fanzin alama kam karin je fanzin da yaro cin ke dai fanzin cin ke fanzin da yaro karin gwere fanzin a ta da auna an yi fango don kamla wai kula wa wasu ya fusa a fucin a fucinan da su fanzin alai salatu wa gudun wani wani a yayin ke ji fahimta man gugu tuma da gozu cin zuro gana zuna yi to zo ha zuna ya sun kwal suna shiga jin ko ni da gare ni kuma rago da sun zo gana zo na ne rikin gari ana ba basu nan zubiya ko ni gulbiya ya ce ne kalamun sun mai ala da wasu ne wannan biro gana zana da tarin waje ha ƙura'ana razan gulaje kama yadda a jimancin zuma insha Allah ana inda zanni abdi wa na kaje wa san sunan karako zan gilaje wa alam wanda kaman da yawan to qad jaa asrafuha sharta ala mali rawa tire goyi yi da izina. alama guji ne dai اقتربت الساعة وانشق القمر وزنا ليرى وقت الجل كان زنا كم بل ريتنا دا زمان عليه الصلاة salatu da بل ريتنا an gardu zuwa ndero ni kun jamma nda kambal di kundi diro rete kambal kundi diro rete wal kala kaw abi qubaysa lezi namzu fal di ikun diriz kabana lezi zamila ne za kalta ta bi tayo lezi da surin gere wa wano amma ya sira ki diro ta amma surin sun sami ma lezi lezi na da ayar ranya kiti imana da ko gurkuma gudin asa amrullah fala tasta'jil نمر على يجيسنا وانبي أزلو شمان متى هذا الواضح إن كنتم صادقين آه، آه. وانما نوي إيشن دو وركما يقولون اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة مؤردون أم سورة إنساء وذا جل كان مثلا أما سورة جسدية غفلة وانبي كما يقولون فأنا لهم إذا جاءكم ذكراهم gili ayi hiro wajen laman za sa sanjiro isha sa auro da tsoro tafsirin malaira wato da isha ayi hiro hanza wajen sa izina din sandiye sa sai zabari zai amma bai da zai ba yau mai izin ya tazakkaru al'insanu wa anna lafi zikra mun jirba kamar man tanne kamar man yake da ya kuma yi wani fa'alam ni kun je noni riya annahu la ilaha illallah aw aw tijire gidin maruba ala ganyi adiya subhanahu wa ta'ala wa saghfir li dhanbi kurbiyu min ghafara mani na alai walil mu'minina wal mu'minat ali mu'minina konga mu'minaka muwasoro ghafara alai mani wallahu ya'lamu mutaqallabakum kama ala rikma kala kala tun do so nozuna adema wa ta نعلم فعلم أنه لا إله إلا الله نعلم معلومة يكوزين لدي أي دين يأي إيه؟ نونم دعا وجمع ردي نعلم لا إله إلا الله وجمع وجمع كروان جاء على سنة رمت أما أبو إيه؟ العلم إمام بخاري باب سرنا يكتا وضنا باب العلم قبل القول والعمل باب دني أن جاء اللمجين شئ علم ما تاريخ كاودني أولي سرع دين المعنى يعني منه kawo da kundun nan shi da adina jimin duro a wada nonum doni biye da Allah hujja ko ko fa'ilam ni noni da ya Allah do annahu la ilaha illa ala dunya aw aw ce dire da badiya no adin do wastaghfir li dhanbi biyun lan gafara amani ala nya gafar do fa'ilam annahu la ilaha illa Allah ni no ni ala dunya aw aw ce ba har mai malam da dari mai duro gudana awwalu ma yajibu على المكلف تصحيح إيمانه أو حول كم مسلم دو أو لكتا هنجل روادي سنة دي إيمانا زان ذاتا أليس ما توحيد دو فأعلم أنه لا إله إلا الله Allah lafa shi da aka suna bin goyi annan kaduru aidini ne tauhidin kirkiroga ala noni so an zuno ni sifa an zuno ni sina an zuno amla kama sai ruwa da ya sau suna yi wado a awa zakar kana ga suna gurgin duro a da gairo ya nuwari don ci wando do ndugul zodo ngaise ha kamar da shi ma rabu duro ka sannin yawa wa ma alai ma duro ka sannin yawa wa alasso sami alasso dunya alasso dunya ala nya jin ndu yoro su gini nuna la maraki yari kalakalasi kala ala adama da rububiya do ala kuma a yin sosirin nono ne wadda shida ala ya ikonin kan muhimmi ala ma tauhid rububiyya tauhid uluhiyya da ya yake ma tauhidullahi fil ibada ibada don ala ya igana sanadin wanda dumaro a wani mi sai ala da gaima misal lo sala ndoro sariye duwa ndoro jiye kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ngoron yan ndugoni ngoron yan wa qala rabbukum ud'uni ana gudun yin boni nan duwoyin ana Allahu Ar-Rahmanu Ar-Rahim wa lillahi al-asma'ul husna fad'uhu biya. an ma tawhid al-asma'i wa sifat sifat da kuma da shi kuma kalan gozo al-alim al-hakim gozo na kalan sa yasma kuma da fanci suri sifat da zai manajin sifat da zai ajabtin za da zai girajin siffar zaɗin zai tsirayen siffar zaɗin zai girajin ala igolciya girajin kanun magade nisaran girajin nigeria yaro girajin kato yaro girajin la niro sari mana girajin ala shi ma shi mana shiro da yankari a yan girajin ni girajin da karo wani min kara ala da girajin da siffar zaɗin zai annan kagaro dunin goro guluno maranta ko islamiyya ko majalisarsun guluno rabin kusa horalusur ala noza matulo jiriya so ala ya noza wanda su jindi ya boza yi wanda su malayya ya boza yi wanda su kamla ya boza yi su ala ya boza so na ala sifan su so kowace wanda awa ala ya kalanta boza da andirzayi lera waje kuma da isu home tirin guzina waje a rabbuka guzina ya wal malaku la sai a ala daga bai izin waje amuru rabbika sai alal arshi istawa bil a istawa bi istawla sai wanda shiro da no tauhida da amma to mai san tauhida da firo amma wata ne garan bi san jiro sare ne la gurukin gane ka rage rasu ta rajin ba kun gan suriya bai nemi wa kaman da shi ma su karawo zaman da ala ya ala shi ma zaman suri zaman ada ala ya turo an faru fa za a zaro da karin gonu ne ga wannan ya diwa tukan do la qur'ana ya zaman sunna ya turo da am sai karatun tauhid sunna ne ya da no sai ne ya Allah sunna no sai wai wastaghfir li dhanbik wa ya gafara ma ne biyun mun san an ja Allah alhamdulillah alayhi salatu wa jin Allahumma fir li khati'ati ya kuma biyun ya gafarne taren ya wa jahili nim jahiliya ya wa israfi fi amri ban nasru lam yan dikna wa ma anta alamu minni aw ya dikna nan wa kubo to ala wuro gafarne ngo mo duwa gana ma nan guwa aw ya dikna no ma so aw ni kaje no ma gende aw ala ya biyun mo no zina so ala ni ro gafarne mutkata ya mo do are salatu are wa ja Allah sari assalamu alaikum gullimiya ka awala ma ne do astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ya kawo gulmi la kura jira sai yi istighfar gulzina shiro ne suwa gulmi ya kajiri ro ba ni ya zannama kajiri gulmi ya bune ba ni ya zannama allahumma inni abduka wa ibn abdika wa ibn amika nasiyati bi yadik ma bin fiya hukm adl bi qada'u dare zuwa an da na karin allah zina gafara mai mai dunde ba ja furo gafara mai la kurbiyu la je ya gafara mai kuru an biya kuti ya gari ya gafara wa waljin kari ya nya tabda ya biyu ruga farti kan yi ya nya zuciya biyu ruga farti ana san masu kuma da rahama za a dero karan gafe sannan kadro non yau a warin su jami an ja Allah zana sunna ida wasu su zan bika walil mu'minina wal mu'minat kurun yi gafara ma tun duman wanda da ni a ah, a ah. mu'minan ga suna yaro gafara ma mu'minan ga suna yaro gafara ma ar maro maduwa jimin nan kan bi soro wanda kala mun maduwa da dafi yar dina ya mani le yara ya mani gafara ya mani musulma amma mu kuro kuro yake mu'mina kon ga kamwa so wallahu ya'lamu mutaqallabakum kuma ala de kala kala sun do sai rom do so no zina soro dina ndali ni dan kadi waja aidini wani yin waja ro wani man gai dikin gai dikin gai dikin amma ala yi adin yi ro zo ma ka duwa jin ka duwa jin ba ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum wa sirrukum sai bajin jin kambe kula haliyan ba nan ta sarfin dare ne ba na mai gawar zannara kan duk ala yin na ويقول الذين آمنوا وذكر فيها الكتاب رأيت الذين في قلوبهم الذين في قلوبهم qur'ani ma kam aruzun munafiqun be ya sakan dur aroji hatta gulta an zarwa kuma be ban da ina din musulman fado mu'minna din sande sarana kuma zana ala tsiriwa farazzi le kiriu biye ada yin sai ndoni kuma ne kiri farajowa da ya ta kare har mar kuma gudun alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salat nye rumi wani sai abdo ne kuma sandiro muko doro no wande kiri uzo manu biya kari no na bisalan doro shi kuno biya sai rubuta wa atu zakata zakatu do ada sai rubuta na da zai ba rabbana kiri gure ala kiri gure falamma kutiba alaihim alqitalu sa kiri da sai rubuta faralata ya aiwa azo idza fariqun minhum yaqtuna an-nasa ka khashyati llahi aw ashadda khashyah jasadin da ilare yakta burun lare ka sana amma lare ba sandi amdone le zakari uben angardu so ka diadro rizana alama mu'mini ala rubini ke har da je gudan wa qalu rabbana lima katabta alaina alqitala laula akhartana ila ajalin qarib ya kaman gamaro a dare tiri da farajin ta fara na usa ba kana kuma karanta ya doya in yana doya durin dai sana na ciwon ciwon su riga rafafar ta yaro A awar uzur don ya uzur ga yi ma saudi da ji wanda ya kuma yi wanda sanjiro ulgule sanjiro mata a duniya kalaye dan san zina ya riga hadiya gina nan kama ya zama wani kai sun zo nga maro na yaro kiri wazirkatu royanuwa a a gina riga wal akhiratu khairun liman yattaqa da yara kuma da yaro am ala rabbana tabruk wurin da yara dai liyau ba jazan domin duma yana ja ku mijin ba ha wala tuzlamuna fakila kai wani mare kuma yi wani wayan ƙudin lazina amanu mummina su dai guzain daula nuzila sura ta kwa sura la su ce ma'ana sura doni ce home kiriwe suran turi ma ma zai jihadin an ji a mutaya da ya biyan ya haka da ada yi rufai da unzila sura sun muhkama ta sura la turiuna home gozi isna ma tuturiya wa zukira fi halkital كرون منا كريوية دينار ولنا رأيت الذين في قلوبهم مرض أم كارون زن منافق ديمان كارون زن تسوانم دون دي منافق بيدي سنديا رومي ينظرون إليك نيا سورين كرون نيا سورين دي نظر المخشي عليه من الموت على ما كم دوني كرمي شاسم دون أيدي كم وإسم دي السلام كم اتنبار سورين كم لله هو الزنا سورين يا تتروي نظر المخشي عليه من الموت ta kuma ne wani ba'aula lahun ma'akun wa kaulun ma'aru ba'aula a wurin sandiro sandinan galwari ta nozana ba'a sanga wa kaulun ma'aru sun kuru kawun galagunta alisun mana ne yana jamu maya da yi duma wande na فإذا عزم الأمر قال الرزق أجع عزم الأمر أي جد الأمر كريود وعدنا توترنا مسلمين يصلون سرقيا يصلون نجد كزين يا فادي هذا ما عزم الأمر لما الرفع ونقوزنا سأل يروا الزنا فلو صدق الله تعالى جريا جاما صدقوا الله على رجل صلوة سيري كاروزا بمعنى أقلق نيته نيان ذكري على نكر in ma na sarjiyan ta na sarjiyan wa in ma shahada jiya qur'ana yawa da gosa na na sarjiyan da ma har go zama la kana khairan lahum tafatan kuma san da barka kamar mu'mina dai are kuma ka shi dalil da sai dai gara mara kan sai sadoni ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما nominali sa ga ne kirku kirdiya da choro da bi adam au ala kin jamma andura wal bota ala kin jam za kire gulzana nimgo an ga tuye da kuru din ay masa ro sira illa imana da hatira Allah kuma da minal mu'minina rijalun mu'minan bi kon ga ala sadaqu ma ahadullah alayhi sai ya jire zana wa da zo ala ko zana au ala wa da go zana da jire za ka wasa na يعني فهل عقيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك kamar da yana landafin al-ifsar fil ardi umuman aw bannan gullin gawo shi dai san maka kamar da yana landafin ruwa an qati'il arham khususa ninge kam sun zuta na kuma ko shi alai da suna bal wa qad amara Allah ta'ala bil islah fil ardi wa silat al arham kama an da amarzuna in za sa ji rasulullahi da kuro ninge su arku yoro wa huwa al ihsanu ila al aqaribi shima karango so romangala jo kalgala am karango numzo koro korojo turo ayen mana gujelan shida jiyo yelan ade masa jiro her kunjo yelan hadisa kala isana sahih sahih kingam sallallahu alaihi wasallam mun kan kamboro ne da sai an jiro bayan sadini da yake man da gujin no fa hal asaitum kuma nan diye wani nan diye wa kinu in tawallaytum bari kalaktu wallona jihadta kalma alai banata din ngawa kalaktu nan diye a wagare ro liyawa da ji nono ya ada yi diwon dare shi ma ya an tusiru fil ardi wa a hamaku shi ma ya ban nadi ondo suro tidien shi ma ya ningi kam tundo suro tidien shi ma tambiya yaro kambe ala ya amari ro gawo kala wa ma ban kada wa waji an maro tambiya yaro awran nin jimin mare ta sanne ya yake ji ranin jimin di jimiro wallona a gobtana sanar yiro tiye amaran dimin di ala nan ala nan karo karo mun ran nan dimiya ran nan ba da ma ala ne ko ke zuwa dimin da wannan tambiya ya arif male tiram doni sunna kaman ne kuro kun jan den wanda nan die dia lenun mingin do kam gawro wallo no adiya ngo ikan ulaika alladhina la'anahumullah arshi ma amdoni sandiya ala ilan tunare kurufa asammahum sandiya mawazuna wa a'ma absarahum kurram za su da. na Allah ta'udu ila ma kuntum alayhi bil jahiliya nan dia le no ningi de kamnu man na gawo tilin tiduwa ba dia hal jahiliya dro wal tuwa tusfikuna dima'a wa taqta'una al arhama musa finwi ningi so kamnu har ma de wonde diwi da ji kama wajen din am ada yasa din ne sandi ma kaman da ya sandi ala mzana lanna kama ya rikima kinjiya rahma sun tuntuto ala ya kama da mzana go zai ga dero da dimba ala tinda ده كما يوانو نعم خودورو نادني فهل أتيتم إن توليتم أن تفسدوا لي وأصلا أبو هريرة رضي الله عنه يتوارب الجندن كنجام صلى الله عليه وسلم بيونه ساك من دي على على سنادن تمونا يا نينجي تزو داجي داجي حق الرحمن وكرته كرته يا dayi tumande shiro awi da mono ya su sugulono da tiram ade shima da tiram doni kam kam turo reasonable kam doni kam tirin ziriyo majin made da tiram ade shima da tiram go dai dayi wono ningi duro ala tardaina an aslama wa salaki wa aqta'a man qata'aki ni ardinin bawa wuye rifkin kam ya rasuna da wuye kam yin kam ya kam zina da bala da sanuna ya kama biya ya giya da rufiya ala shara ma morocco ne biya ya giya da kamja ala rama hamlan sha kam ne da ana abu hurairai rawo an gotu tare da rano fa ala sai kun ta wallo kun an to firu fil ardi wa taqaddu arhamakum ulaika da dare aya da karama da jikurun imam ahmad ke kudan ruwaya abubakar ne yan sallallahu alaihi wasallam da gojin dinon biwiye biyu jiliya ya kambe su da wato kuma da mamin zambin afara an yi ajiyar allahu ta'ala a kuma da wafi duniya biyu nan kubba biyu don sandina kamar da biyu jazan zuki na laman a zanzuka moganazi ma ma yi dasiru ne sahibi bil akira kurun rofa da kuma biyu mazuru da yirayen biyu da gina zina yin gawan dode gina yin jafi azurcin da min albaƙi wa fati'atul rahim nimzalin ma ningi kamta ai ba kam nimzalin masirin ma ningi kamta ma masirin ma dina man kama isro filezi kurule rai kausa gredin be annan kabro ningi dero ciske yau ruwaya dole tawbani ringo jin singan sallallahu alaihi wasallam be da di man sarrahu an-nasa'u bil ajali wa ziyadatu fil rizqi falyasil rahim ndiya ya kam dole kumbizu wa harku sirana ma ma'ana kawo siraya sirana ma arzihin zufar siyasar ana ke ningi za rasuwa kuru adaima ningi wani hadis gare nan sa ya shi lutuna furta arshi kuma ya rin laysa alwasil wa laysa alwasil bil mukafi walakin alwasil alladhi idha quti'at rahimuhu wa salaha lewon kinjani ningi luwata furta arshi kuru ningi kam rufi kam suno ningi rubta ya rufi ningi ne ningi mawa a ningizu kam zai yarfe da shima ningi ma amma kan bosa ne rumiya kam nan jiro ishin da nan zura le ku le yan bari le yan bari kwaza le yan ishin ba ma gariro le yan ba na su ayro na yaro ishin ba nan a ce da yi mu kwa ala yana karo ne ne ni min ni na ce na mu isnan ka kuru ningi da kirtu ni kam gata ma da shima ningiyo am da kam zai ya ni rifkin ni ro da sai ya ni sai ro yi ni ana shi mani murashi ne amma ana da zina ne ga adam kafi rawar zina wuro shi kidin wuyen yuro shi ko hadisa da san masu an dero nan kan bodo ne ninge bayanzin kursun kingam sallallahu alaihi wasallam gujin الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء من كما رحمة مالي جمال جن أم تديا أم أم شيء سمي كما سمي مالي shi jimanjin na yi tiriye da am kama da zan jimallawa ji sami ire ne da jimanjin da kuma da wano shi ningiri shi ya su gulono kam done warfiya ala itarfin kam wa kam ja ala itakan dole afala ya tadabbaruna alquran dole kun ji so da sai tadabbur lura ne sadin bawa wani kuma da am ala qulubin aqfaluha la karudun zawlabi tadabbur alquran gujja shi ma loran da karanimin karatu karasiyalan kuruson asunimi kiranin asunimi da tadabbur shi amma kiranin ya a wukul da asunimi a yi tadabbur do tadabbur shi ma kalakalat ce min ma'ana da na wudo ne kira da ya dafa ni yau ma'ana da nonin ba ma a yi tadabbur a mawajin ba a shi ne adiro an jeron da lamfina ma'ana lura ne rinon yau kuma da ya su zan a wungai gujja ada ala yin gaidai gujjin ada ala anjaro de mana jo ada anjari indilam jo ada anjari jin. ada hawar umman gayyare tilan garajiro anjaro jaino ada shima tadabbur wanda kaman dai wannan afala yatadabbaruna alquran shi am falu luran da tadabbur sai azuzai bawa am ala qulubin afara la a faru zadin zabi bal am bi ma'ana bal ala qulubin afara alama afala yatadabbaruna alquran ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا إليه نعم إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم هدى الشيطان سول لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا الله فأطيعوه في بعض والله يعلم إسرارهم فكيف إذا su dawar filari jari manajin wani bayanan gana zirkin zuciya a zakurin lejin ala wakon jana a dukku ala da su a kafirku ala da su a wanda su malamin da su a kafirku ala kuma da yan rokon biya furin su ala kuma da yan gudu a furin baro اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار